À Cour Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. A cikin ayyukan kotu, alkalai na da ikon ba da sakin talala ko kuma saɓanin haka ga wanda aka yanke mahukunci. Shi me ake nufi da sakin talala ga ƙarin bayani daga bakin Metar Almusa. Eh, Mataki ne da aka tanada cikin kundin tsarin hukunce-hukunce a ayoyin doka masu lambobi 133, 134 da suka jibanci a yi wa wanda ake tuhuma sakin talala na ɗan wani lokaci ko kuma yake a gaban alkali mai bincike kafin a kammala binciken. A lokacin gudanar gudanar da shari'a sai ya gurfana a gaban alkalin shari'a haka zalika babban alkalin gwamnati na iya ɗaukar wannan mataki a kowane lokaci inci ne kuma ga waɗanda suke tsare su bukaci a yi musu wannan sakin talala a duk lokacin da ake cikin al'amarin shari'ar ba iya ba wanda kotu ta gurfana sakin sakin talala kawai don ya nuna bukatar haka ko kuma lauyoyin shi sun tambaya doka ita ke ba da lamani in ji metr musa alkali mai bincike na bincikawa domin ganin ko akwai damar wakiltar mutumin da ake tuhuma akasari idan mutum bai taɓa yin kasa ba kuma an san inda yake musamman akwai aikin da yake yi kuma idan alkali mai shari'a na buƙatar ganinsa yana iya zuwa idan akwai tabbacin waɗannan abubuwa alkali mai bincike na iya amincewa da sakin talalar a cikin kundayen shari'a da ke da nasaba da sakin talala na wanda ke zaman kurkuku akwai batun sakin sharaɗi da kuma yanke hukuncin dakatarwa amma akwai bambanci tsakanin hukunce-hukuncen guda uku D'abord, le sursis est prévu par les articles 676 70 Da farko kasan waje ayoyin doka masu lambobi 676-677 na kundin tsarin hukunce-hukunce suka tanada shi, musamman dakatarwa ce ta aiwatar da hukunci. Wato hukunci ne amma bai ba da izini a tsare mai laifi ba. Yana da wa'adi na shekaru biyar. Idan mutum ya sake aikata laifi zuwa ƙarshen wannan wa'adi, akwai tasiri mai ƙarfi. Ana karye kasan wajen. Akasari ma ana ninkawa mutum hukuncin sau biyu. Sai saki na sharaɗi. Wannan idan mai laifi ya shekaru cikin aiwatar da hukuncin da aka yanke masa idan aka yi la'akari ya yi aiki da ɗabi'u na gari a zamansa na kason yana iya shigar da buƙatar a yi masa saki na sharaɗi wannan sakin ministan shari'a ne yake yin sa bayan amincewar ministan cikin gida kuma hakan na bin hanyoyi da dama ne har ya kawo wajen ministan shari'a. Studio Ghana.